الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهؤو قوة بيو وتنصفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da tara ga watan tara a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shi ne kasadinmu na saba'in daga cikin jerin giyar karatu suka littafin la ilaha illallah ha, shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala a kamar yadda muke bayani wannan littafi yana da bangarori kusan guda hudu ma'anar la ilaha illallah shurutu la ilaha illallah nawaqidu la ilaha illallah wa fada'ilu la ilaha illallah mun yi ma'ana ha mun yi shurutu ha mun yi na yanzu kuma yanzu kuma muna cikin fada'iluha Allah ya datar da mu mun fara wannan babi mun yi doguwar mukaddima akan falalar wannan kalma ta la ilaha illallah sannan satin da ya wuce muka fara karanto abubuwan da malam ya ya rubuto a cikin wannan babi kuma a cikin tsarin da zai giyar tafiyar karatu yau za mu tashi ne kan hadisin Anas dan Malik Allah ya hada mu da Anas a jannatul firdausi inda malam yake cewa wa qadi rawa Anasun, an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala qala allah ta'ala ya ibn adam innaka ma da'awtani wa rajawtani gafartu laka alama kana minka wala ubali ya ibn adam law balagat dhunubuka anana as-sama sun mastagfartali gafartu laka wala ubali ya bi na adam inaka lau'a ta yi ta ne bi ƙurabil arzi khataya sun malakita ne la tushirik bi shay'an la'ataituka bi ƙurabiha magafira an ji ko wannan hadisun al'imamun turmidi ya rawai ko muhammad nasiru dini albani a cikin sayi huljami hadisi na dubu hudu da ɗari uku da talatin da takwas ya tabbatar da ingancin wannan hadisi Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi hadisi ne daga sahabi Anas dan Maliku baran gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato mai hidimar gidan annabta shi kuma shine wanda ke wa annabi boyi boyi in kana jin to ana cewa house girl to shi namiji me ake cewa house boy ko to in kana neman house boy na gidan annabi to in ka samu anas magana ta kare tun yana ɗan shekaru kaɗan mamar shi ta ɗauke shi ta kai wa annabi muhammadu a lokacin lokacin da annabi ya hijira ya iso madina kowa sai ya taho da tallafi da agaji sai ya kawo manzan Allah gwargwadon ƙarfin shi gwargwadon abin da Allah ya hore masa kuma wannan haka ake bukata a matsayinka na musulmi kar ka yadda ana hidimar musulunci kai ka ce baka da abin da zaka iya yi a wannan kuma magana banza ce ko baka da kuɗi kana da karfin jiki yayi ko kana da lafiya idan babu karfin jiki ko ma ba lafiya kana kan gadonka amma Allah ya maka kaifin basira da tunani haka ne ko ba haka ba ko da wannan kaifin basirar da wannan tunanin ka bawa musulunci shawara za a ci gaba kuma za ka samu lada gurin Allah kuma ka ba da gudunmawa to don haka sahabbai lokacin da annabi ya hijira wannan ya ɗebo kwanan dabino biyu ya kawo ce ya rasulullahi ga gudun mawata wa musulunci ni ba ni da komai illin ba wannan kwanan dabinan ba kwanon uku ne na ɗebo biyu na kawo wa Allah na bar ɗaya a gidana da ni da iyalaina wannan ya zo da dirhami wannan ya zo da dirhamai wannan ya zo da kuɗaɗe wannan ya zo da kayan abinci wannan ya zo da riguna wannan ya zo da wanduna wannan ya zo da zannuwa na mata da sauran kayayyakin hidimomi na yau da gobe suna cewa ya rasulallahi ga gudunmawar mu a taimaki addini da shi mahaifiyar anan jama'a ta laluba sama da ƙasa ba ta da abin da za ta kai wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ta ga abin go ma'ana za a yi abatta za a tafi abatta za a kwashi alheri za a kwashi lada ita babu ita sai ta kira anas ya ce ina waje ina wasa da yara mama ta leƙo ta kwada min kira na zo ta zuba ruwan ɗumi a kwatanniya ko a bahu ta shiga da ni ɗaki ta mun wanka ta kawo kaya masu kyau ta saka mun ta fefa mun turare ta naɗa mun rawani Yace ta kama hannuna ta tafi gari gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce ya rasulallahi duk madinan nan ba abinda da nake da shi na laluba na ji ana ta kawo ma ɗauki an ji kayi hijira ana ta kawo gudunmawa kowa na kawo abin da yake da shi wanda Allah ya hore masa take ni na laluba na laluba in samu abin da zan kawo maka a matsayin gudunmawa ba ni da shi tace to amma ga dan jikanya na din nan na sadaukar ma shi ya zauna a gidanka duk wani aika ka kwada mar kira ka sai ya je yi maka duk wata bukatar dauko kaza ka kira Anas ka sai ya je yi maka duk wata bukata karama ko babba wanda ka san zai iya ka kira shi ka sai zai yi ma haka ana zai zauna gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ruwayo sun bambanta wasu suka ce yayi shekara goma sha uku a gidan manzon Allah wasu suka ce yayi shekara goma wasu suka kara akan haka wasu suka rage akan haka ma dai wanda ya fi inganci malamai suka fi goyon baya shine shekara goma da kuma shekara goma sha uku yace a tsawon shekara goma nan yace wallahi ban taɓa yi wa manzon Allah wani aiki wanda ba haka ya kamata na yi ba annabi ya kira ni yace anan ne yasa kai kaza bai kuma taɓa na je na yi aikin ko ya saka na abin ban je na yi ba annabi ya kira ni yace me yasa na sa ka kaza baka je kai ba yace ba mu taɓa haka da manzon Allah ba saboda tsabar hakuri irin na annabi Muhammadu kai dai ka san yaro da matsala masu hankalin bayan zai aka kare da su jama'a masu shekarun ma sai ka sa mutum a beje ya ma hauka ya ma shirme ya ma kwaba ya maka jalof ya maka dan wake ya ma dage dage da dafa duka gaba daya aga ne kuma haka ba ya kwaba ma abubuwa wannan fa masu hankalin kenan na yanzu to dan Allah ina ga yara kuma to amma yace wallahi haka baka zauna da annabi duk da shirme na yaro irin nawa a matsayina na yaro yace amma annabi bai taba min tsawa me yasa ne kaza me yasa ne kaza ba wannan duk yana nuna maka wato irin yadda annabi ke hakuri da zama da mutane ke kau da kai daga matsalolinsu da damuwoyinsu a matsayinka na shugaba a matsayinka na jagora a matsayinka na wanda Allah ya baka ragamar wani abu wajibi ne akan ka ka zamto mai haƙuri ka zamanto mai kau da kai abin da ya kamata a yi nasiha ko faɗa don a gyara babu laifi annabi yakan yi faɗa idan an yi ba daidai ba ina fata an gane yakan yi ransa na ɓaci wata ran idan aka saba wa Allah ko aka saba wa musulunci ko aka yi wata shirme yakan yi haka amma a mafi yawancin lokuta annabi yakan kau da kai yakan yi haƙuri saboda ya koya mana yadda ya kamata mu zauna da kowa an gane magana da kyau ko kuma wannan musulunci ya karantar da mu irin waɗannan abubuwa ɗazu muna magana da wani yana ce mun ana karantar da su wani abu a business admin wato harkar neman kuɗi da harkar zama da yara ko a shago ko a ma'aikata ko a masana'anta Ya ce wani profeso ne yake gaya musu magana Ya ce wallahi da ya tsaya ya rai sai ya ga duk maganar tana da alaƙa da alkur'ani amma a business ne a darasin business ne ake karantar da